السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تكون كتاب الصلاة كرشان من صلاة التطوع لتاب قلوب المرام ابن هجر الأصلاني وأن يرسل هجرانا لتفرد همسندجي shekara 584 kenan rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala kuma za mu ci gaba da karatu daga kan hadisi na da goma 416 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu hukunce-hukunce waɗanda suka shafi salatu buha sallar walha ahkamu Salatu buha وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo hadisi daga aisha Allah ya tara mata yarda aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli buha arba'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah kuma yana ƙarin abinda Allah ya nufa يصلي بها أربعا ويزيد ما شاء الله ينا صلر ولها ركع هدو كما ينا قاري أبين الله ينفع أكان حقا رواه مسلم الإمام مسلم يروي شو حديث صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استهباد صلاة بها حديث نجري بقي دقوم شكرا ينا حديث يزو عن معاذ بنت عبد الله al'adawi su bintu abdullah ta ba da labari ta ce annaha sa'alat aisha ta rabu Yallahu anha ta ce ta tambaya ta yi tambaya ga aisha Allah ya kara mata yarda kam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli, salata buha rakawoyi nawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha mu'aza bintu abdullah al-adawi ta tambayi aisha qalat sai aisha ta ce arba'a raka'atin wa yazidu ma sha Allah aisha ta ce rakawai hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma yana karin abinda Allah ya nufa yakan yi kari akan rakawai hudu din hadisin ya taho a sunan ibn da kuma musnadul imami ahmad a riwaya ta al-imam ahmad lokacin da mu'azzatu bintu abdullahi ta tambayi aisha sai aisha ta ce na'am kwarai kuwa kam kana rasulullah yusalli salata buha hal kana rasulullah yusalli salata buha shi manzon Allah ya kasance yana sallar warha kawai sai ta ce na'am kwarai kuwa arba'an rakawai hudu yake wa yazidu ma sha Allah kuma yakan yi ƙarin abin da Allah ya nufa wannan ya tabbatar mana cewa hatta zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallar walha haka ake ta salatu buha abinda ake cewa abuha shine farkon yini kalmar ta zo cikin alkur'ani tana cikin surorin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sura ta wabuha wallahi idza saja wannan dalili yasa bahaushe ya dauko kalmar walaha daga wabuha amma asalin kalmar ta walaha ba kalmar Hausa ba bace wabuha ita ce bahaushe yake kira walha da larabci abuha hiya irtifa'u awwalin nahar farkon yini shine ake kira abuha farkon yini amma idan aka ce abuha'u bil fathi wal maddi abuha'u huwa idza alati shamsu ila rubu'i samai kuma ba'dahu lokacin da rana ta daga idan rana ta daga ta kai kwatan sararin samaniya kwata ba rabi in ta kai rabi shi ne ta kai lokacin zawari lokacin azhar idan rana ta kai kwatan sama ne rubu'un nahar rubu'us samai fi sa'atin nahar idan rana ta kai kwatan sama wannan daidai lokacin ake kiransa abu hau wanda ne da hausa ake kira hantsi daga lokacin da rana ta kai kwatan sararin samaniya zuwa lokacin da take kaiwa tsakiyar sama lokacin ake kiranta abbaha amma abbuha farkon yini kawai wannan yana cikin tuhfatul ahwazi sharhi sunan turmizi a mujallar da biyu shafi na 443 wannan dalilin yasa malamai suke cewa sunan da aka ba ma sallar walha da cewa abuha min babi idafatil musabbabi ila sababi yana daga babin jingina abin da ya kawo sababi wato ana kiran sallar walha saboda ana yin ta a lokacin hajji a dalilin haka yasa aka samu malamai da suke cewa idan sallar walha ta kubuce ba za a rama ta ba idan sallar walha ta kubuce maka har ya zama rana ta wuce tsakiyar sama rana ta wuce tsakiyar sama daga wannan lokaci ba a kiran ba a kiran lokacin abuha ba a kiransa abuha an shiga lokacin azuhur don haka yasa yake min babu ibafatin musabbabi ila sabab ka salatin zuhuri me yasa ake kiran sallar azhar da cewa salatu zuhuri saboda lokaci ne da rana take kuna lokacin da rana ta kai tsakiyar sama kaga lokacin ya canza don haka ba a yin sallar walha idan aka kai ga lokacin azhar dalilin kiran sallar walha da sunanta abuha salatu buha wannan ya sa malamai da dama suke cewa ba a rama ta kamar misali mazhabar al imam malik da mazhabar al imam abu hanifa ba a rama kowace sallah ta nafila in ba mara kafa isfajiri bane wannan mazhabobin guda biyu raka'atan al-fajr sune kadai ake ramawa amma ga mazhabar ta al-Imam da kuma mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal suna kasa kashi kashi na farko ita ce nafila nafila da ba a ramata nafila da ba a ita ce take da sababi idan nafila tana da sababi to sababi idan ya gushe ba za a rama wannan nafilan ba kamar misali sallar roƙon ruwa ana yin ta ne saboda roƙon ruwa sai ya zama lokacin da aka fita za a tafi sallar roƙon ruwa sai Allah ya saukar da ruwan sama dama sababin da zai sa a je wannan sallah saboda a roƙi ruwa ne da ruwan ya samu me dalilin tafiya sallah don haka sallah ce da take da sababi idan sababin ya kau to wannan sallar ba a yi ta kamar sallah ta gushewar rana dushewar rana sallar kusufi idan wata ya kama rana ana yin sallah saboda ne saboda kusufi da aka samu to amma idan ya gushe fa ba za a rama saboda dama sababin da ke sa a yi wannan sallah shine kusufi da aka samu kuma kusufin ya riga ya gushe don haka ba za a yi ba haka kuma tahiyyatul masjid sallar gaisuwar masallaci idan ka zo masallaci kafin ka zauna kake idan ka riga ka zauna fa suna cewa sababin sa ya wuce ko kuma misali ka shigo masallacin sai ka fara gabatar da nafila ta sallar azhar tunda ka gabatar da nafila ta sallar azhar to wannan sallah nafila ta gaisuwar masallaci ta fadi kenan a fahimtar waɗannan malamai ah, don haka sallah mai sababi sallar da take da sababi ba a rama ta amma nafilar da ya zama ba ta da sababi ba ta da sabon ita wannan nafila ana ramunta kamar misali nafifilu da suke tafiya da sallolin farilla kamar arrawatib nafilar da ake kafin zahar bayan zahar kafin la'asar bayan maghrib idan ya ce maka kana iya rama wannan ita ce fahimtar ibn al kamar yadda zo cikin fatawarsa mujallal na hudu shafi na 305 haka ma bayanin al-imam nawawi a littafin al-majmu mujallad na uku shafi na 532 ji hadisi na gaba walahu ce kuma a wajensa yana nufin al musulun har yanzu yana kitabu salati musafirin babu babu salati buha hadisin 717 walahu anha a wajen al musulun ya kawo hadisi anha daga ita dai a ishirin har yanzu annaha su'ilat an mata tambaya hal kana rasulullah yusalli duha shin manzon Allah ya kasance yana sallar walha kuwa qala sai tace la babu illa an yaji amin madidi sai fa idan ya dawo daga tafiyarsa sai fa idan ya dawo daga tafiyarsa idan aka ce almajib ana nufin fakuwarsa wanda ya tafiya ya faku ba a ganinsa amma idan ya dawo ya dawo daga tafiya to yakan yi nafila wannan hadisin abdullahi bin shaki kamar yadda zo a sahihu muslim kala ya ce kuntu li aisha na tambayi aisha a kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya salli duha shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallarwar warha kuwa shine sai ta ce la babu illa an yaji amin mabibi sai fa idan ya dawo ne daga mafakarsa wato ya dawo daga tafiyarsa hadisi na gaba walahu har yanzu wajen shi al-imam muslim fi kitab salatul musafirin babu babu salati buha hadisi hadisin 718 anha daga ita dai Aisha har yanzu Allah ya kara mata yarda ma ra'aytu rasulullahi yusalli subhata buha qaf ban taba ganin manzon Allah yana sallar nafilar walha ba sam wa inni la usabbihuha kuma ni kan yi nafilanta kalma ta asubha kalma ta asubha in ka duba fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujallal na biyar shafin gari da goma haka kuma an nihayat fi garib al-hadith wal athar mujallal na shafin gari takwas da talatin da uku akwai sunaye waɗanda da ana amfani da su a zamanin sahabbai amma a yanzu ba a yi a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan kira nafila da suna as-subha nafila ana kiransa a subhan amma a yanzu ba sai dai a kiranta a nafila akwai sunayen da a zamanin sahabbai ake amfani da su amma a yanzu ba yanda hadisin yazo an urwa wannan riwaya ce ta urwa bin zubair an aisha annaha qalat ma ra'aytu rasulullah yusalli subhata buha qat aisha ce ban taba ganin manzon Allah yana sallar walha ba sam wa inni la usabbihuha kuma ni ina ina nafila manzo Allah ban taba ganin yayi nafilar walha ba amma ni ina yi sai ta ce wa in kana rasulullah ko da shi ke shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala yakan bar aikata wani aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi yana son ya aikata shi amma sai ya bari khashiyata an ya'mala bihi nasu saboda tsoron kada mutane su aikata shi fa yufraba alaihim sai a farlanta wannan aikin a kansu? annabi yakan ji tsoro idan ya rike wata nafila mutane suka yi koyi da shi to fakar Allah ya mai da wannan nafila ta zama farilla saboda haka manzon Allah ya kan bar yin wata nafila ba wai dan bai son ta ba yakan daina aikata ta don kada mutane su rike ta riko mai tsanani wanda zai sa Allah kiyaye ya sa wannan sallah a kansu. kuma hadisin yana sahihu bukhari kitabu tahajjud babu man lam yusalli duha wa ra'ahu wasi'an hadisi na 2228 hadisin Aisha tana cewa riwaya ta al-Imam in kana rasulullahi la yada'u al annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan bar aikata wani aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi alhali yana son ya aikata shi ta an ya'mala bihi nasu don tsoron kada mutane su aikata wannan aikin fa yufraba alaihim a ta wannan aikin akan su sannan sai ta ce wa ma sabbaha rasulullahi subhata buha qaftu manzon Allah bai taba yin nafila ta walha ba sam wa inni la usabbihuha kuma ni ina wannan nafila wato wannan hadisin hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim amma riwayar da ya kawo a cikin bulugun mara riwayar ce ta al'imamu muslim kamar yadda ya faɗa hadisin mustafakun alai me yasa ibn hajar ya fara kawo waɗannan hadisai guda uku ya kawo hadisan da ne saboda ya tabbatar masa da cewa sallar walaha ta tabbata cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai hadisai da suke karo da juna akan wato mashru'iyyati salati duha game da cewa sallar walha shin sunna ce ko ba sunna ba akwai hadisai waɗanda suke karo da juna don haka sai ya fara kawo waɗannan hadisai da farko bayanin duka dai na Aisha ne Allah ya kara mata in ka lura da waɗannan hadisai kamar misali hadisi na farko Aisha ta ce manzon Allah ya kasance yana sallar walha raka'a hudu har ma yayi ƙarin abin da Allah ya nufa kaga ta tabbatar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar walha hadisi na biyu an mata tambaya hal kana rasulullah yusalli buha shi manzon Allah ya kasance yana sallar walha kuwa qalat la tace a kaga wannan hadisin yana warware wancan ke da farko sannan hadisi na uku tace ma ra'aytu rasulullah yusalli subhata buha qaf ban taba ganin manzon Allah yayi sallar walha ba sam wa inni la ha kuma ni ina ina wannan nafila to kaga hadisan guda biyu suna kore cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana masallar walha amma ah, hadisi na hadisi ah, na biyu yana tabbatar da cewa manzon Allah baya sallar walha sai fa in ya dawo daga tafiya hadisi na farko kuma ta tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar walha har ma ta bayyana yawan rakawoyin da ya kai ta ce kan yi ƙarin abin da Allah ya nufa a kai wannan waɗannan hadisai guda uku su ne suke samar da fahimtar cewa sallar warha sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan hadisan guda uku suke zama hujja ga wanda ke ganin sallar warha ba ta cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi a don haka yasa malaman hadisi suka yi kokarin hada tsakanin waɗannan hadisai kamar yadda ibn hajar bayani a kai a sharhin wannan hadisi cikin fathul bari a mujallar na uku shafi na hamsin da biyar ya ce ka kaji talafar ulama uku zalika malamai fahimtar su ta saba game da hada waɗannan hadisai na aisha allah ya kara mata yarda fa zahaba ibnu abdul barri wa jama'atu ila tarjihi man tafaqa shaykhani alayhi duna man farada bihi muslim waɗannan hadisai guda uku ba dukkansu ba ne al'imamu bukari da al'imamu muslim suka yi ittifaki a kan su ba dukkansu ba ne saboda haka ibn abdulbari da wasu malamai masana hadisi suna rinjayar da hadisan da al'imamu bukari da muslim suka ruwaito gaba daya da su aje hadisin da al'imamu muslim kaɗai ya ruwaito to wannan tsari na aiki da hadisi guda a bar wani hadisi tsari ne wanda ke da rauni kwarai domin za a wayi gari ana watsi da wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu inna adama ru'yatiha lidhalika la yastalzimu adama al-wuqu' fa yuqaddamu man ruya anhu min as-sahabati al-asbab ah, don haka malamai suna cewa tunda an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka ruwaito lallai annabi yana yin sallar walha sai a gabatar da waɗannan hadisan nasu a jingina hadisan aisha allah ya kara mata yarda inda suke kore yiwuwar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallar walaha wa zahaba akharuna ila jam'i bainahuma wasu malaman hadisi sauran malaman hadisi sauran malaman hadisi suna ganin maimakon a ce an yi aiki da hadisin da ya zo cikin sahihu bukhari da sahihu muslim an bar aiki da hadisin da al-imam muslim kada ya ruwaito banda al-imam bukhari ya kamata a yi aiki da duka hadisan a yi ƙoƙarin haɗa su yaya za a haɗa su al'imamu bai haƙi ya ce in dai an nan murada bi kauliha ko da aisha take cewa ma ra'aituhu sabbaha, ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafilar wadha ba da kake nufi ma da wama alaiha ban taba ganin annabi ya dawama yana sallar wadha ba ba wai ba taba ganin yayi bane wato da kike nufi annabi sallallahu alaihi wasallam baya nacewa akan sallar wata wa qawluha da tace wa inni la usabbihuha ni kuma ina sallar walha abinda take nufi udawimu alaiha ni ina dawwama akai kuma wannan fahimta babu shakka ita ce ta dace wajen hada waɗannan hadisai guda biyu kashi biyu domin ne saboda ita kanta ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar din idan ya dawo daga tafiyarsa kaga abin da suke nufi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar walha tana nufin baya dawwama akan sallar walha tunda ita kanta ta tabbatar da cewa manzon Allah yakan yi sallar walha din idan ya dawo daga tafiya don haka ma'anar la yusalli dhuha ma'anar abin da suke nufi la yudawimu alaiha baya dawwama akan sallar walha yakan yi wani lokaci sai ya bari me dalili saboda karshen maganarsa da take cewa wa in kana da yadul amala annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar aiki wa huwa yuhibbu an ya'malahu duk da cewa yakan so ya aikata aikin amma sai ya bari khashiyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrada alayhi saboda tsoro kada mutane su yi aikin Allah ya farlanta wannan aikin akan su don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya rike nafila ya nace akanta kamar ita sallar walha don yana gudun kada fa mutane su yi riko da ita Allah ya saukar da eh, wajibcin wannan sallah akan musulmai wannan shine bayanin ibn hajar al-asqalani ta wajen kokarin hada waɗannan hadisai kuma shine daidai wato abinda take nufi da cewa ban taba ganin annabi yayi ba tana nufin ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama kai ba al-imam an-nawawi shi ma a sharhin wannan hadisi sharh sahih muslim a juzu na biyar shafi na 237 ya ce wa sababu wa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam ma kana ya kuna inda aisha fi wakati buha idan aisha ta ce ban taba ganin annabi yi sallar wanha ba ba ta yi kuskure ba in ji al-imam an-nawawi ta faɗi gaskiya ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallam baya kasancewa tare da aisha a lokacin walha a lokacin hantsi illa fi nadirin min al sai lokuta kaɗan. lokuta kaɗan ne a rayuwarsa yake kasancewa a cikin gida a daidai lokacin walha fa innahu qad yakunu fi dhalika musafira tana yiwuwa ya ma yi tafiya wa qad yakunu hadiran idan bai yi tafiyan ba ma lakinnahu fil masjid amma idan aka yi sallar asubahi yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shine ba zai bar masallacin ba ba zai bar masallacin ba sai rana ta fito ya yi sallar walha kafin ya dawo gida kaga kenan a masallacin yake sallar walha don haka ita aisha bata gani ba wa in kana inda nisa'i fa inna ma kana laha yawm min tif'a idan kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar wurin aisha kafin ya dawo sai an yi kwanaki misali kare wanda yake nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam guda tara kaga sai ya gewa ya su kafin ya dawo ga aisha don haka kasancewar aisha ba ta taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tallar walha ba kamar yadda ta faɗa ya ce fa ya tafa ƙaunuwa ma ra'aituhu yi salliha don ta faɗa magana ta wato ingantacciya ce ba ta taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tallar walha ba wata kunu kad alimat bi khabari amma takan samu labari au khabari gairihi annahu sallaha tana samun labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sallah wannan dalili yasa ita ma take yi domin da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar walha ita Aisha ba za ta yi ba saboda ba za ta yi aikin da Allah bai shar'anta shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kaga ashe ta san yana yi amma tambayar da aka mata kin taba ganin eh, shin annabi yana yi yana dawwama akai kamar yadda al-Imam al ya fassara annabi sallallahu alaihi wasallam baya dawwama akan sallar walaha amma ni ina dawwama akan inji Aisha Allah ya kara mata yarda ba yakunu nafiyan lil mudawamati la li saboda kai idan ta ce annabi baya yi tana nufin baya dawwama akai ba wai tana nufin baya sallan bane sam sam kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa haka in ka duba subul salam na al-Imam Sunani uh, juz'i na malaman hadisi da yawa haka nan suke gabatar da bayani wajen hada waɗannan hadisai da kuma tabbatar da maganar Aisha abinda ta faɗa gaskiyan abinda ya auku ne saboda ba ta ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar walha domin ita sallar walha galibin lokuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne a masallaci al-Imam Shawkani a littafin Sanayin al a mujalladi na biyu shafi na 256 yace wa gayatul amri makuran al'amari shine annaha akbarat amma balaga ilaihi ilmuna ta ba da ta isar da labarin abin da iliminta ya kai gare shi wannan shi ne abin da al-Imam Muslim ya rawaito Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta isar da labarin abin da iliminta ya kai gare shi abin da saninta ya kai gare shi wa gairuha a akabir sahaba to banda ita an samu manyan sahabbai akbar waɗanda suka ba da labari bima ya zuwa alal mudawama labarinsu wanda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a dawwama akan walhadin wata akudin mashru'iyya kuma cewa walha nafila ce nafila ma mai karfi wanda bai kamata musulmi ya bata ba an samu hadisai waɗanda suke nuna haka al-imam shaukani ce wa man alima hujjatun ala man a ka'ida ta ilimi wanda ya san abu hujja ce akan wanda bai sani ba wanda ya san abu hujja ce akan wanda bai sani ba saboda ka idan ka ce ban sani ba ba a ɗaukan maganar ka a matsayin hujja wani in ya ce ya sani to maganar sa ita ce hujja saboda ka sani shine ilimi baka sani ba jahilci Allah ya samu gani ita Aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labarin abin da ta gani abin da ta sani ba ta taba gani annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ba wanda kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa ba abin mamaki bane dan ta faɗi haka saboda la'akari da yanda annabi yake sallar wata din shi kansa ba a gida yake ba sannan ko ba ita kadai ce matarsa ba Allah ya sa samu gani amma ta ina ita ta samu cewa annabi sallar eh, walha tana da kyau wanda har ita take dawwama akai babu fashi saboda ta tabbatar kenan manzon Allah ya yi amma ta ba da labari da idanunta ne suka nuna mata amma ta sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallarwar hashi yasa ba ta fashi yana cewa la siyama wa zalika alwaqt alladhi tuf'alu fihi laysa min alawqat allati tu'tadu fiha alkhalwatu bin nisa musamman lokutan da ake sallar walha ba lokuta ne da ake keɓanta da mata ba saboda haka ba lallai ba ne aisha ta sani allah ya kara mata yarda ya ce al'imamu shaukai wa jama'al hakimul ahadi tafi isbatiha al'imamu da hakim sai ya yi kokari ya tattaro hadisai waɗanda suke tabbatar da sallar walha sunnar manzon Allah ya yi ƙoƙari ya tattaro hadisai al'imamu da hakim fi jus'in mufradin ya ware littafi sifili guda ya ware littafi sifili guda ya rubuta hadisan wal hakuru sai da ya samu annahawi 20 na nassan min sahaba sahabban annabi wadanda suka ba da labarin sallar walha sun kai mutum 20 yace wa kadhalika suyuti haka nan al-imam suyuti shi ma sannafa juz'an fil ahadith al-warida fi isbatiha ya rubuta littafi wato ya rubuta eh, sifili eh, littafi wanda ke dauke da hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa sallar wata ta tabbata sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wannan ita ce hikimar da tusa ibn hajar ya kawo hadisan nan wuri guda ya kawo hadisan wuri guda waje daya aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar wata ga ma adadin rakawoyin kaga ta tabbatar ke waje guda tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya sallar wata sai ya dawo daga tafiya waje guda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar walha sam amma ni bana fashi wannan yana nuna maka cewa <clears throat> ita sallar walha abinda ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yinta a masallaci shine yafi dacewa akan yinta a gida domin inda a ce yinta a gida ne ya fi dacewa matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun za su ba da labari game da yadda ake walaha fiye da sahabbansa da suke waje allah ya sa mun gadi in ka dawo ta sashin hukuncinta al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na biyar shafin 237 ya kawo hadisan nan sai yace hadhihi al-ahadith kulluha muttafiqa la ikhtilafa bainaha inda ahli tahqiq wa hasiluha annaha sunnatun muakkada wadannan hadisai gaba ɗayan su ba a samu sabanin fahimta ba wajen malaman sunna a game da cewa sallar walaha sunna ce ne karfi wato duk malaman sunna sun tabbatar da wannan duk malaman sunna sun tabbatar da wannan idan ma ka samu wani malami wanda ke musanta ingancin walha baya cikin malaman sunna zai yi kokari ne ya amfani da waɗannan dalilai waɗanda suka zo cikin hadisan Aisha Allah ya kara masa yarda don ya tabbatar da cewa walha ta inganta ba amma in malamin sunna ne kamar yadda al nawawi ya faɗa laqtilafa bainaha inda ahli tahqiqi malamai masana waɗanda ke tabbatar da ingancin wata sunna sun tabbatar da cewa sallar walaha sunnar annabi Muhammad ce mu'akkada kuma sunna mai karfi haka in ka duba fathul bari sharhin sahihul bukhari na ibn hajar a mujallabi na uku shafi na hamsin da bakwai me yasa malaman suna suka ce sallar walha sunna ce mai karfi idan aka ce sunna mai karfi ana nufin karka yadda ka fasa ai ji aisha ma Allah ya kara mata yarda ta fada ta cewa inni la usabbihuha ni ko ina wannan nafila tana nufin ina dawwama akai a fassarar al-imam al-baihaqi wato ni ina dawwama akan sallar walha ba ni fashi akwai riwayar sama da suke cewa inda za a bani zabi inda za a bani zabi a tada iyaye na da rai a bar mun su rinka ganin su koko a bar mun damar in yi walha ta ce zan zaɓo damar in ringa yin walha akan a tada iyaye na da rai ka san ko iyayenta baban ta fashi ne firna abubakar a sirri allah ya kara musu yarda wanda yana gwada cewa ita kanta Aisha Allah ya kara mata yarda ba ta fashi akan sallar walha ba ta fashi amma ta ba da labarin abin da idanunta suka nuna mata wannan shine amanar ilimi Allah ya samu gani don haka sallar walha suna ce mai ƙarfi idan aka ce sunna mai ƙarfi ana nufin bai dace musulmi ya bari ba me ya dalili da farko akwai hadisin Abu Hurairah akwai hadisin abu huraira wanda shi ibn hajar bai kawo shi a cikin bulugul marami ba yana cewa ausani khalili masoyina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya bi salatin da yin abubuwa guda uku na daya siyami salatati ayyamin min kulli shahri azumin kwanaki uku a kowane wata na biyu raka'atay duha in raka'a biyu na sallar wadha na uku wa an utira kabla an anama in yi witiri kafin yi bacci hadisin mutafaqun alayh yana sahih bukhari kitabu sawmi yana sahih muslim kitabu salati musafirin babu istihbab salati duha a wata riwaya ta al-imam muslim abu hurairah yace awsani habibi wanda shi yake fassara ma'anar khalili nan yace awsani khalili wanda riwaya yace awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salati masoyina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya min wasiya da abubuwa guda uku sai abu huraira ya ce lan da'a ma ma'ish ba zan taba barin ba in dai ina dare kaga wannan malamai suka ɗauka a matsayin muhimmin gaba idan abu huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce ba zai taba barin su ba kaga yana gwada cewa wannan nafila ba karama bace abu huraira yake lan a ada'ahunna ma ishtu yace bi qiyam a yawon bi kulle shahrin azumin kwanaki uku a kowane wata wa salati buha da sallar walhadi faɗe yawa da yawa ba wa bi an la'ana ma hatta utira sannan kada in yi bacci sai na yi wuce a wata riwaya yace wa raka a kai buha yau ne daga an samu wani tauki har yanzu rakawo'i guda biyu na sallar walha a kowace rana kaga ya tabbatar da cewa babu fashi sannan an samu irin wannan wasiya ga abu Darda'i shi ma wanda shi ita ce hujja ta biyu kada abu Darda'i ya ce ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salati masoyina ya min wasiya da yin abubuwa guda uku lan ada'ahunna ma'ishtu shi ma haka ya faɗa abu Darda'i ya ce ba zan taɓa barinsu ba matukar ina gare bi siyami salatati ayyamin kulli shahrin azumin kwanaki uku a kowane wata wa salati buha da sallar walaha wa bi Allah ana hatta utira kada in yi barci sai na yi wuce riwayar Abu Darda ita ma tana sahihu Muslim kitabu salatul musafirin babu istihbab salatul buha hadisin 722 hadisin abu huraira shine farko a sahihu muslim sannan hadisin abu ya biyo bayan kuma kusan iri ɗaya amma hadisin abu huraira <clears throat> ya fi karfi akan hadisin abu dardari saboda hadisin abu huraira mutafakun ne yana riwayar al-imam al-bukhari kuma ya a riwaya ta al-imam muslim amma hadisin abu dardari ya taho ne a riwaya ta al-imam muslim kuma yana cikin riwayar al-imam ahmad bin hanbal a littafin al-musnad a riwayarsa yana cewa wa subhati buha fil habari was safari da yin nafilar walha kaga shi ma ya kira da suna subha kamar yadda Aisha ta kira wannan kalma sahabbai suna amfani da ita wajen kiran sunan nafila a zamanin su maimakon a ce an nafila sai a ce a subha subhatul buha fil habari safari nafilar walha a halin tafiya da kuma halin zama wato ko da ina cikin tafiya ne ba zan bari ba saboda haka sai ce la in sha Allahu abadan Abu Darda yake ba zan taba barin su ba insha Allahu har abada saboda haka waɗannan hadisai na sahabban nan guda biyu abu huraira da abu dardai waɗannan hadisai malaman sunna sun ɗauke su da muhimmanci kwarai sun ɗauke su a matsayin hujja ƙa'ima a daga aƙili sunnatin buha hujja ce mai ƙarfi da take tabbatar da sallar warha bai kamata mutum ya bata ba akwai dalilai da yawa na ɗaya saboda mai wasiya ce annabi yama abu huraira wasiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abu Darda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga sahabinsa wannan wasiya ba ta tsaya kan sahabi bane wasiyar sa ga sahabi wasiya ce ga al'ummar sabaki daya don haka idan aka ce Abu Hurairah ammar wasiya inda wasiyar ta shafe shi shi kadai ne da bai ga kowa ba me yasa ya karantar da wasiya saboda ya sani wasiya ba ta tsaya kansa ba wasiya ce gare mu wasiya ce ga duk wani wanda ke bin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen duniya ga labarin da muka bada na Aisha akan cewa ba ta barin sallar walha da hatta Imam Malik al-Imam Malik al-Imam Malik ya rawaito hadisin ta yana cikin littafin Muwatta na 359 حديث زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي بها ثمانية ركعات عائشة تنا صلر ولها ركعة تقوى وانا ينشموا ثم تقول سنة تنا شوى لو نشر لي أبوايا ما تركتهن دا ذا أتاد إياينا بذن بسوبا بذن بروانا نافلة با saboda haka kaga kenan nafilar walaha a fahimtar akasarin malaman sunna suna tabbatar da cewa suna ce mai ƙarfi amma ibn taymiya a cikin lissafin sama jimu'u fatawa mujallar na 22 shafin ya ce baƙiya an yi fa'al abinda ya rage kawai shi ne mu ce fahamil afbalu almudawa masu alaiha shin a dawwama ana sallar walha babu fashi shi ne ya fi ko kuma a rika fashi kamar yadda aisha ta ba da labari game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi don haka yasa take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan bar aikata wani aiki ba wai dan bai san shi ba sai dan gudun kada mutane su riko da wannan aikin a mai da shi farilla a kansu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fasa yin nafila na wani lokaci to shin mutum ya rika fashi game da sallar walha shi ya fi dacewa ko kuwa mutum ya rika yin sallar walha a koda yaushe kama fi hadisi abu huraira sai ce awil afdalu sarful mudawama iftida'an bin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadha mimma tanaza'u fi ibn taymiya yace wannan matsala tana daga cikin abinda malaman sunna suka samu sabani kai. shin cewa sallar walha a dawwama babu fashi shi shine yafi ko kuwa a rika samun mutum yana fashi wani lokaci sai yace shi a fahimtarsa. man kana mudawiman ala qiyamil layli agnahu adil mudawamati ala salati duha wato sallolin kashi biyu ne akwai qiyamul layl wanda ake da daddare idan har kana iya tashi kai qiyamul layl cikin dare to ya wadatar maka game da sallar walha kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al kamar yadda manzo Allah yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya fashi game da qiyamul layl baya fashi game da qiyamul layl saboda tahajjud ga annabi sallallahu alaihi wasallam farilla ne wa man kana yanamu an qiyamil layl amma wanda ya zama Allah bai masa wannan kyautar ba na iya tashi kai nafila cikin dare ba za ka iya tashi ba fa salatu duha badalun an qiyamil layl sai ibnu taymiya ya ce to idan kai baka iya tashi cikin dare saboda qiyamul layl to kada kuma ka ka rasa qiyamul nahar qiyamun nahar kuwa ita ce salatu duha wato kada a rasa sallar walha kada aka yarda sallar walha ta kubuce maka tunda sallar dare ta kubuce maka ta rana ka ta kubuce maka wato kamar dama ce Allah ya bamu mu samu ɗaya daga cikin biyun nan ko dai qiyamul layl ko kuma salatu duha ko dai mu samu damar tsayuwar dare ko kuwa mu samu damar ah, wato sallar ta walha wannan fahimtar ibnu taymiya ce amma galibi malaman suna suna cewa dawwama akan sallar walaha shi ne mafi dacewa saboda waɗancan hadisai ah, kuma ya kafa hujja ne da hadisin Aisha ya kafa hujja ne da hadisin Aisha akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya dawwama akan sallar walaha to amma malamai sun yi bayani abinda Aisha take nufi domin ita kanta ta yi bayani illar ta yi bayani da kanta ita aisha Allah ya kara mata yarda zakarat illata adami mudawamati me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama kan nafila me sa bai dawwama kan nafila ta walha ta ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron kada a farlanta wannan sallah ga mutane to tun da manzon Allah babu shi a yau fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu babu manzon Allah a yau Tun da babu shi kaga kenan maganar a farlanta sallan babu ita abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoron babu shi tunda ya riga ya tafi kuma Allah ya saukar da ayata alqur'ani a yau al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati an riga an gama cika ni'imar Allah sannan an cika dukkan wani wata karantarwa ta addinin musulunci tun da haka ya tabbata kaga maganar cewa sallar wata sunna ce muakkada yadda ya zo cikin hadisin abu huraira da kuma hadisin abu dardai shine mafi inganci don haka malamai ke cewa kai riko da sallar walaha babu fashi shine mafi dacewa da waɗannan hadisai da suka tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana cikin jami'ar usul fi ahadithir rasul littafi ibn al-asir al-jazari na shida shafin 108 yayi kokarin tabbatar da hujjar cewa sallar walha sunna ce mai kanti bai kamata a fasa ta ba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 waɗancan hadisai da ya gabatar ya tabbatar mana cewa sallar walha ta tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin 419 yana tabbatar da lokacin sallar walha wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu an karbo hadisi daga zaid bin arqam Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awwabi sallar masu komawa ga Allah sallar masu komawa ga Allah karmabun tarmabul yi na karmabu kamar a littafi ya saka karmibu da kasura wanda asalin kalman ana zuwa da ta zo ne da yi na tarmabul fifal salatul na sallar masu komawa ga Allah na tarmabul fifa. lokacin da ƴaƴan rakumai suke samun kuna suke samun kuna game da zafin rana wato lokacin da ƴaƴan rakumi suke samun kunan zafin rana lokacin ake sallar walha in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan to wannan kuskure ne na waɗanda suka rubuta littafin kuskuren waɗanda suke rubuta littafi suka rubuta rawahu tirmidhi maimakon rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan ba al-imam tirmidhi ba yana kitabu salatul musafirin babu salatul awabin hadisin 748 yanda hadisin ya zo anil qasim shaibani anna zaid ibn arkama wata rana zaid ibn arkam ra'a qauman yusalluna min ad-duha ya ga wasu mutane suna sallah daidai lokacin walha wato suna sallar walha fa qala sai amma laqad alimu waɗannan mutane sun sani anna salata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal yin sallah a wani lokaci ba wannan ba yin walha a wani lokaci ba wannan ba shi ya fi dacewa inda zai dubin arkam zai dubin arkam sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce salatul awabin hina tarmadul fisar sallar masu koma masu yawaita komawa ga Allah masu yawaita komawa ga Allah sallar su tana kasancewa ne hina tarmabul tifal lokacin da ƴaƴan raƙumi wato suke samun kunan zafin rana al-imam an-nawawi ya fassara hadisin tunda hadisin yana cikin sahihu muslim shi kuma ya yi sharhin sahihu muslim sharhu sahihu muslim juz'i na shida shafin 30 wato a juz'i na shida shafin 30 yace ar-ramdau ar-ramdu alladhi ishtaddat hararatuhu bi-shams da larabci a ramaba'u wato shine yashi wanda ya yi tsananin zafi lokacin da rana ta fito idan rana ta fito yashi ya yi kuna lokacin da yake kuna ɗin daidai lokacin ake kira ar-ramda yashin hina ya afaqul ko a a wannan lokaci ne yayan raƙumi wato kafafun sigaru min auladin ibili asigaru min auladil ibli kananan rakumai wato yaran rakumai a wannan lokaci lokacin ka ga suna ta tsalle saboda zafin rana ba su iya ba su san ajiye kafafunsu akan yashi kamar manyan rakumai ba su damuwa da zafin rana saboda kokotun na da karfi amma kananan rakumai yaran rakumai daidai lokacin da ranar ta fara kuna ka ga suna tsalle saboda ba su son zafin saboda kofatansu bai ga yi karfi ba ya ce min ta harin ramzi saboda tsananin zafin yashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatul awwabi menene al-awwabu al-awwabu da larabci shine al-muti'u mai biyayya ga Allah sannan al-raji'u ila ta'ati wanda ke komawa ga aikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala don haka yasa ake cewa salatul na sallar masu yawaita komawa ga Allah saboda haka sai al-imam ya ce yace wa fihi fadilatu salati hadha al-waqt wannan yana tabbatar mana idan za a yi sallar walha to ga lokacin sallar walha da yake daraja wato lokacin walha da yake falala shine lokacin da rana ta fara zafi lokacin da rana ta fara zafi ba zafin ta kawai ba kasan kasa yashi ya fara kuna kaga kenan rana ta dan daga wannan shine huwa afdal waqti salati duha shine mafi daraja game da lokacin sallar walha bisa la'akari da wannan hadisi wa in kanat tajuzu min tulu'i shamsi ila zawali sai al-imam an-nawawi yace ko da yake ita sallar walha <clears throat> tana inganta daga lokacin da rana ta gama kullowa zuwa lokacin da rana ta kai tsakiyar sama ya faɗa maka farkon lokaci shine idan rana ta kullo ƙarshen lokaci idan rana ta kai tsakiyar sama a tsakanin wannan wani lokaci ne na walha ya fi dacewa shine lokacin da ƙasa ta fara zafi ƙasa ta fara kuna lokacin da ƙasa ta fara kuna saboda rana ta fara zafi haka in ka duba ne alƙawar na alimamu shaukai mujallar da bishafin 81 akwai hadisin abu huraira wanda shi ma ya rawaito mai kama da hadisin zai dubi na arkam dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuhafizu ala salati duha illa awwab la yuhafizu ala salati duha illa awwab babu wanda zai iya tsari sallar walha sai mai yawan komawa ga Allah mai yawan komawa ga Allah shi yake iya tsare sallar walha wannan hadisin ma yana cikin hujjojin da suke nuna cewa bai kamata a fasa ba idan ana warha bai kamata a fasa ba saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu babu mai kiyayewa babu wanda zai tsare ala salati buha babu wanda zai tsare sallar walha in aka ce ya tsare sallar walha babu fashi waye zai iya tsare sallar walha annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa awwabu sai dai kawai mai yawan komawa ga Allah wato kada sai yace wa hiya salatul awwabi don haka ita sallar walha ita ce sallar masu yawaita komawa ga Allah mahalicin hadisun ibn Khuzaimah da kuma al-Imam al-Hakim riwayar Abu hurairu ita ma ta inganta tana dubu da da sahiha da 1994 saboda haka ibn hajjar ya kawo wannan hadisin don ya karantar da kai lokaci mafi daraja da fi dacewa a yi sallar walha amma wanne ne farkon lokaci farkon lokaci kamar yadda alimamu na ya faɗa a sharhin wannan hadisin ce farkon lokaci min min ishan idan rana ta bullo amma ba wai daga ranar ta bullo ne za ka tashi kai sallah ba wannan kuskure kamar yadda bin Baz ya yi matashiya a kai a littafin majimu'u fatawa bin Baz mujallabin 10 shafin 365 yana cewa amma أول وقتها فبعد ارتفاع الشمس قدر رمه rumhi farkon lokacin والهاشين shine idan rana ta fito idan ta fito din ka bari sai ta daga dagawan nata ya kai daidai kamar tsawon kifiya rana ta daga ba wai da ta gama tsullowa ba saboda haka idan rana ta fito sai ka kyale ka ba da minti goma sha biyar minti goma sha biyar idan kana amfani da kalanda kalanda na bisan lokaci yaushe rana za ta kullo yau ko yaushe rana za ta kullo gobe idan ya nuna maka za ta kullo karfe za to ka kara minti goma sha biyar a kai don shi su suna gaya maka lokacin kullowa rana ne amma wani lokaci ya dace ka yi nafila sai bayan ta gama dagawa sai ranar ta gama dagawa sai ta daga da kamar tsawon kibiya kafin nan lokacin ake yin nafila akwai hadisin abu garda'i da kuma hadisin abu zar gifari wanda suke tabbatar da cewa sallar walha ana yin ta kafin lokacin da zai bin arkam ke magana a kai wato kafin lokacin da rana ta yi daga lokacin da rana ta kona kasa wato lokacin da kasa ta yi zafi ba wai lokacin ne kawai ake sallar walha ba saboda hadisin abu garda'i da kuma hadisin abu zar gifari su biyu suka rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn adam wato Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya kai dan adam hadisul qudusi al hadisul qudusi Allah yana cewa ibn adam ya kai dan adam irka'ali min awwalin nahari arba'a raka'atin kai min nafila a farkon yini kai min nafila a farkon yini kamin raka'o'i guda hudu aksika akhirahu ni kuma zan isar maka ƙarshen yini wannan alhadisul ka yi min na raka a hudu a farkon yini ni kuma zan isar maka a ƙarshen yini hadisin al-imam tirmidhi fi abwabil witr babu ma ja'a fi salati duha hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 474 al'imamu muhammad bin abdullahi tsibi ya fassara wannan hadisin al da cewa abinda allah yake gaya mana shi ne ka yi ma'alla na tuna raka'a hudu a farkon yini ka yi ma'alla subhanahu ta'ala na tuna raka'a hudu a farkon yini aktika shugulaka wa hawa'ijaka zan isar ma damuwarka da bukatunka wa adfa'u kamata ka takrahuhu ba'da salatika ila akhirin nahar Allah yana cewa na maka alkawari zan baka kariya daga duk abin da baka so duk abin da yake mummuna ne zan kare ka daga kowane sharri har zuwa ƙarshen wannan ranar amma abin da za ka yi min kawai ka yi min nasu da raka a kudu a farkon yini don haka ita sannan walha tana daga cikin garkuwa tana daga cikin garkuwa da sunnar manzon Allah ta kawo mana a rayuwarmu idan kana neman magani wanda za ka samu na kariya game da sharri na rayuwa da kuma magani wanda zai taimaka ma ka cimma bukatunka kana bukatar a wannan rana ka cimma bukatunka wato kana da wasu bukatu a wannan rana kana son ka cimma musu to idan kai sallar walha Allah madaukaki zai sauwake maka waɗannan bukatun da shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa to mahallin shahid da wannan hadisi wato shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ibnu adam irka'ali min awwalin nahar kai min nafila a farkon yini kaga ya nuna cewa ba wai ranar ta fara kuna kafin za a yi sallar walha don haka farkon lokacin sallar walha kamar yadda al-Imam ya faɗa saboda wannan hadisin na Abu Zar al da kuma Abu Darda'i al kudusi yana tabbatar mana farkon lokacin sallar walha shine farkon yini wani lokaci ne sallar walha ta fi daraja shine hadisin da Ibn Hajar ya kawo a littafin bulugun mara. salatul awwabi nahina tarmadul fisal sallar masu yawai komawa ga Allah wato sallar warha ana yin ta ne lokacin da eh, za a wato eh, ƴaƴan rakumai suke samun kuna game da zafin rana akwai hadisin nu'aymu bin hammar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa يقول الله azza wa jalla allah mai buwaya da دوكاكا yana cewa ya ibn adam ya kai dan adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwal naharika karka gaza Allah madaukake ce ya kai dan adam karka gaza karka gaza min raka'a hudu a farkon yini aksika akhirahu idan ka min raka'a hudu a farkon yini ni kuma zai isar maka game da damuwarka a ƙarshen yini riwayar al-imam abu dawud da hadisin abu dardai hadisin abu zar al-gifari hadisin nu'aym bin hammar sun tabbatar mana sallar walaha idan aka yi ta a farkon yini ta inganta kamar yadda Allah ya faɗa da kansa hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 2288 don haka yasa mai littafin audul ma'bud yana sharhin wannan hadisin a mujallaji na hudu shafin 168 yace abinda Allah madaukake yake cewa shine la tufitni ya kai dan adam karka tsere min bi Allah ta'ala zalika in baka yi haka ba to kamar ka tsere ma Allah ne taimakon Allah ba zai iso gare ka ba karka yadda taimako na ya ki zuwa gare ka fa yafutaka kifayati akhiran nahar idan baka yi raka'a hudu a farkon yini ba to isarwa ta gare ka fa ta rasa ta abinda Allah yake cewa ke kaga kenan sanarwa ta tana da muhimmanci gaske ko dan ma ka samu kariyar Allah tabaraka wata'ala sannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal gadata fi jama'atin wanda ya sallar asubahi a jam'i wanda ya sallar asbahi a jam'i thumma qa'ada yadhkurullah sannan ya zauna a wannan gurin yana ta zikirin Allah hatta tatlu a shamsu har da rana ta bullo sai da rana ta bullo thumma salla rak'atayn sannan ya sallaci rakawoyi guda biyu kanat lahu ka ajr hajjatin umra zai kasance ya samu lada wanda ladan nan yana kamar ladan hajji da umra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tammatin tammatin tammatin waɗannan ladan cikakku cikakku cikakku babu lokuta ne a yi sallar asubahi ka zauna wurin kana zikirin Allah ba hira ba <clears throat> kana zikirin Allah ba ka tashi ba har sai rana ta kullo kai na fi tula raka'a biyu hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 586 yana sahihu jami'i fagiyar hadisi na 6346 hadisin hasan hadisin yana da kyau a littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi mujalladi na farko shafi na 405 al-imam muhammad bin abdullah tibi yana cewa sun masalla ba da an tartafi a shamsu kadara rumhi ka zauna a masallaci bayan sallar asubahi baka tashi ba tana zikirin Allah sai da rana ta bullo bayan ta bullo ka kyale kadara ruhin sai da ta kai ga gwargwadon tsawon kibiya hatta ya faru da waktun karaha saboda daidai lokacin da rana take bulla an karhanta yin sallah babu kyau a yi sallah a wannan lokaci wa yi salat sai al'imamu tsibi ya ce wannan sallar da za ka yi su sanna ita ce ake kira salatul ita ce ake kira salatul ishraqi sallan bullar rana salatul ishraq wato sallar da ake bayan rana ta bulla waye wanda yake yin wannan sallar shine wanda ya zauna bayan sallar asubahi a masallaci yana zikirin Allah subhanahu ta'ala ba zai bar masallacin ba sai lokacin da rana ta ɗaga sannan sai ya nafila raka'a malamin ya ce wahiya wani salatin buha don haka salatul ishraq ita ce farkon sallar walha don haka da salatul ishraq da sallar walha ma'anan su guda amma abin da ya bambanta su sallar da ake kira salatul ishraq sallar ce da wanda ya zauna a masallaci bayan sallar asbahi bai bar masallacin ba yana zikirin Allah har dai rana ta kullo kafin ya raka'a biyu sannan ya tashi kai ma kana da damar kai nafila raka'a biyu idan rana ta gama dagawa amma shi ana kiransa salatu ishraq saboda wannan lokaci ne saboda zaman da ya yi a masallaci bai bar masallacin ba sai da yayi wannan sallah a wannan lokaci don haka yasa ake kiranta salatu ishraq amma da ita da sallar walha duk ɗaya akwai riwaya ta Abu Umama al-Bahili wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salata subhi wa huwa fi jama'atin wanda ya sallar asbahi a jam'i thumma sabata hatta yusabbiha fihi sannan ya tabbata har dai yayi zikirin Allah har dai yayi nafila a cikin masallacin yayi nafila a cikin masallacin tasbihat buha nafilar walha nafilar walha ya tabbata a masallacin bai bar masallacin ba sai da yayi nafilar walha malamai suna cewa ba sharadi bane sai a masallacin kana ma iya tashi daga wannan masallaci ka koma wani masallacin idan ya zama wannan masallacin hayaniya ta hana ka damar zikirin Allah sai ka tashi baka koma gida ba ka koma wani masallaci ka zauna ka karasa zikirin har rana ta fito nan ma dai ka dace da wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma haka wanda ya tashi daga wannan guri ya koma wannan wuri don wani na dauka idan ka zauna ko motsi ba za ta yi ba sai rana ta fito ba haka ba kana da damar ka tashi daga nan ka koma can saboda wani lokacin kana zaune wuri guda gengedi sai kama ka zama wuri guda yana iya sama ka sala gingide ya kama ka sai ka tashi ka canza wuri ko kuma alwala ta warware ka fita ka je ka yi alwala ka dawo wannan duk zai hana maka samun wannan lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ka zauna fa salla raka'atayn rana ta bullo sai kai salla raka'a biyu aw arba'an ko hudu kaga an samu kai wannan riwaya ta Abu Umama al-Bahili kai nafila raka'a biyu ko hudu kana lahu mithlu ajr hajin wa mu'tamir zai samu lada irin na alhaji da kuma mai tafiya umara ta lahu hajjuhu wa umarar, wanda hajjinsa da umararsa Allah yana ba shi lada cikakku a kai wannan wata dama ce gama wanda bai taɓa zuwa hajji da umara ba idan kana neman ladan hajji da umara Allah ya sauwake shi akwai wata riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man subha wanda ya sallar asubahi thumma talabbuha sannan ya biyo baya da walha kana lahu kabir hajji wa mutamir kaga ya nuna cewa ko da ba bai yi sallar asubahi a jambi ba don haka mata ma sun shigo mata ma sun shigo wannan riwaya ita ma tana da kyau tana sahihu targhib hadisin 469 tunda waɗancan riwayoyi suna cewa man salla salata subhi wa huwa fi jama'ati wannan ita ce riwaya ta Abu Umama al riwayar Anas bin Malik man salla al-gadata fi jama'ati a wata riwayar ta zo man sallar subha summa talar buha don haka duk wanda ya sallar asubahi ya zauna gudun misali ka zo masallacin ka an gama sallar jami'i sai kai sallar ka kai kadai kuma ka zauna baka tashi ba sai da rana ta fito kai na hila raka'a biyu kai ma kana tashi da ladan wanda ya aikin hajji da umra da mace ita ma tana samun ladan haka Allah ya Eh, don haka farkon lokacin walha idan rana ta gama kullowa karshen ta fa bizawaji idan rana ta bar tsakiyar sama fali ha salatu duha don haka yasa ake kiranta sallar hanti idan ya zama bayan rana ta bar tsakiyar sama za ka yi ba hanti bane kana sallar tsakiyar rana ko ba sallar walha ba don haka sallar walha lokacin ta yana fita idan rana ta kai tsakiyar sama to sai ibnu hajar ya kawo hadisi na gaba dan ya mana bayanin falalan sallar walaha falala game da ladan da ake samu idan an yi sallar walaha bayan ya gaya mana lokacin da ake yin ta hadisin 420 wa an anas radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga anas Allah ya kara masa yarda kala kala قال sallallahu الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله ياتي من صلى الضحى سن اثنتي عشرة ركعة وان يصلى ولها ركعة قوم شبه ya zo da sintai asharata raka'a raka'o'i goma sha biyu bana Allahu lahu qasran fil janna Allah zai gina masa bene a gidan aljanna Allah zai gina masa bene a gidan aljanna bene ya wuce gida guda idan aka ce bene ana nufi za a gina maka manshin babban gida a cikin aljanna rawahu tirmidhi yana abuwa bulwutir babu ma ja'a fi salati duha amma ibn hajar ya ce wata garabahu amma al'imamu tirmidhi ya bakuntar da wannan hadisun ya ce hadisun bako ne idan al'imamu tirmidhi ya ce hadisun garibun bakon hadisi idan ya ce wannan bakon hadisi da yana nun cewa hadisin nan eh, yuridu bi zalika annal hadisa da'if duk inda ka je imam Tirmidhi ya ce Hadisin garibun bakon hadisi yana nufin hadisi mai rauni kuma haka ne hadisin bai inganta ba man sallabuha sintai asharata raka'atan wata riwaya bana Allahu lahu kafaran min zahabin fil janna yanda zo cikin sunan Tirmidhi wanda ya sallar wal haraka'a goma sha biyu Allah zai gina masa bene na dinari a cikin aljanna bene na dinari a gidan aljanna saboda wannan nafila ne hadisin yana da'ifu sunan tirmidhi hadisin 472 da'ifu sunan ibn majah hadisin 291 hadisin yana da rauni amma akwai hadisai da yawa wadanda tabbatar da falalan walha akwai hadisai da yawa daga cikin su akwai hadisin abdullahi bin amr bin al-asi abdullahi bin amr bin al-asi qala ba'atha rasulullahi sariya wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tura ayarin mayaka ya taba tura ayari na mayaka su tafi yaki fa wa asra'u raj'a ba a daɗe ba mutanen madina sai suka ga mayakan sun dawo sannan kuma ga ganima tare da su ba ta haddasa nasu sai gari ya ɗauka da labarin waɗannan mutane ba a taɓa samun mayakan da suka tafi jihadi a takaitaccen lokaci suka gama jihadin kuma suka samu ganima mai yawa irin waɗannan ba فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم mutane na magana a kai sai manzon Allah ya ce ala adullukum ala aqraba minhum madda wa akthara ganima wa aushaka wa aushaka raj'a kuna so in gaya muku waɗanda suka samu ganima wato a kurkusa ba tare da sun dade ba suka samu ganima mai yawa fiye da waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake man tawabba'a wanda yayi alwala summa gada ila masjidi sai ya tafi masallaci bi subhati buha saboda nafilar wala'a kaga ya nuna cewa daga gida yayi alwala sannan ya tafi masallaci man tawabba'a thumma gada ila almasjid wanda yayi alwala daga gida sannan ya tafi masallaci bi subhati buha ya tafi saboda yayi nafilar walaha fa huwa aqrabu mazza wa aktharu ganima wa awshaqu rajaa wato ganimar da zai samu tashi na waɗannan sannan ladar da zai samu a cikin karamin lokaci ya fi nasarar da waɗannan mayaka suka samu a cikin takaitaccen lokaci wato kaga wannan yana nuna falalan sallar ta walha kamar abinda ake samu a dalilin sallar walha yana fin abinda mutum ya tafi jihadi irin abinda ya samu ya dawo yana fin wahalar da ya sha da sauransu a wajen jihadi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana kuma hadisin yana da kyau albani ya kawo shi marigayi eh, albani ya kawo shi a littafin sa tamamin minna shafin 257 <clears throat> wannan dalili ya sa malamai suke cewa ita sallar walha mustahabi ne a yi ta a masallaci ba a gida ba sabanin sauran nafi tsino saboda wannan eh, hadisin na abdullahi bin amr bin al'ad Allah ya kara masa yarda hakan ya zo cikin aunin ma'abu sharhin sunan abi <clears throat> mujallar nabi shafin biyar. kuma akwai hadisin abu zar al wanda yake cewa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa kowace gaba da take jikinku tana tashi da safe akan cewa wajibi ne a yi mata sadaka duk gaban jikinka <clears throat> idan ka tayi da safe wajibi ne sai kayi ma kowace gaba sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa kullu tasbihatin sadaka don haka idan ka ce subhanallah kowace kalman tasbihi ana rubuta maka sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaka kowace kalma ta tahmid hamdala idan ka ce alhamdulillah sai a rubuta sadaka wa kullu tahlilatin sadaka hakanan hailala wa kullu takbiratin sadaka hakanan kabbara in kace Allahu akbar ta rubuta lada wa amrun bil ma'ruf idan ka karantar da alkhairi sai a rubuta ma sadaka wa nahyun anil munkar idan ka hana aikata wani abu wanda bai da kyau sadaka sai a rubuta ma sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yujzi'u min zalika abinda zai isar maka kawai game da dukkan sadakan da aka wajarta ma gabubban jikinka wato Allah subhanahu wata'ala ya dora mana aiki saboda kyautar da ya madan adam to babu shakka kowane mutum yi tunani ya san Allah ya mar kyauta Allah ya daga darajar dan adam ka duba rayuwa irin ta dabba ba irin ta muke fuskanta ba Allah ya sauwake mana rayuwa ya ɗaukaka musamman sauran halittu ya ba mu iko a doron duniya to amma sai ce a kowace rana sai kun yi sadaka ma kowace gaba na jikinku a kowace rana in buku yi ba to akwai laifi kan ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyoyin da ake samun kubuta daga waɗannan sadakoki da aka wajabta mana a gabuban tikunan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana zikirin Allah ana rubuta ma dan sadaka don haka mai zikiri yana samun isar da adadin sadakan da ake so yayi ma gabuban jikinsa a kowace rana manzon Allah yace amma inda za ka yi raka'a biyu ya raka'a kuma min buha mutum ya yi su lokacin walha shikenan an ɗauke mar wajibcin sadaka cikin jikinsa na wannan rana na tuna raka'a biyu idan mutum ya yi ta a lokacin walha kaga wannan ya gwada cewa sallar walha tana da falala hadisin yana sahihu muslim kitabu salatin musafirin babu istihbabi salati buha hadisin 720 al-imam an-nawawi yace wa fihi dalilu ala ibami fabbul duha wannan hadisin ya nuna mana girman falala na sallar walha wa kabir mawqiha wa annaha tasihhu rak'atayn sannan hadisin ya tabbatar mana cewa ana yin sallar walha daga raka'a biyu saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke akwai hadisin buraida shi ma yana kama da wannan hadisin buraida bin husayb al-aslami yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake fil insani salatu mi'atin wa sittuna mafsilan a jikin dan adam akwai gabubba guda 360 hadisin buraida shi tabbatar mana adadin gabubba da Allah ya sanya ma jikin dan adam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqa wajibi ne akan mutum yayi ma kowace gaba sadaka kalu sai sahabbai suka ce wa man ku zalika ya nabi Allah wa zai iya haka kalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an-nukha'atu fil masjid tadfinuha kaga wani ya tofar da yaro a masallaci sai ka rufe wa shay'u tunajjihi an tsari kaga wani abu wanda ke iya cutar da mutane sai ka matsa da shi ka sau da shi daga hanya aw tunakihi an tariq fa in lam tajid in baka samu damar haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa rak'ata buha tujzi'uka raka'o'i biyu na sallar wata suna isar maka sannan akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma ta tabbatar da abin da yazo cikin hadisin uh, Buraida bin al-Husayb annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu khulika kullu insanin min bani adam ala 60 wa 300 masfilin kowane ɗan adam an halicce shi ne a akan gaɓuɓɓa 360 Ba man kabbara Allah wa allah, wa allah, wa allah, wa allah. wanda ya zikirin Allah ana rubuta masa lada kaya in ka gani akan hanya ka kauda ita ana rubuta maka ladan kayi sadaka wato har dai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace adada tilka sittina wa thalathmi'ati sulama adadin waɗannan gaɓuɓɓen jikin naka guda 360 idan ka yi su fa inna mai izin yawma idin wa qad zahazaha nafsuhu anna zuwa yamma to kenan ka kakkaɓe kanka daga cikin masu tafiya wuta hadisin Aisha yana cikin sahihu Muslim hadisin Buraida yana sahihu Sunan Abi Dawud hadisin 2241 da kuma Irwaul Galil mutallaji na biyu shafi na 213 ibn hajar ya kawo hadisi na gaba don ya mana bayanin adadin rakawoyin sallar walha hadisi na gaba yana magana akan adadin rakawoyin da ya kamata a yi a sallar walha wa an aisha ta rabu rabi Allahu anha an karbo nan daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace da kala a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya shiga baitin gidana fa sallabuha samaniya raka'atin sai ya sallar wal harakawi guda takwas rawahu ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya rawaito wannan hadisi a littafin sa wannan yana nuna cewa ana iya yin walha raka'a takwas akwai hadisin ummu hani bintu abi talib yar uwar sayyidina ali bin abi talib da kuma ja'far bin abi talib da aqil bin abi talib ummu hani ta bada labari lamma kana amul fath lokacin da aka samu fathu makka aka yi nasarar makka ataka rasulullahi ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'la makka ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman makka tace kama rasulullahi ila huslihi Allah ya tafi zuwa ga wanka satarat alaihi fatima yasta ta yi masa sutura da wani kyalle manzo Allah ya killata kansa yayi wanka summa akaza saubu falta hafa biki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mayafinsa ya lulluba ثم صلى ثمان ركعات صبحة الضحى صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ركعوجي غدا تفس نافلر والها rakawoyi guda takwas na nafilar walha kamar yadda aisha ta faɗa wannan ya nuna cewa sallar walha ana iya yin nafila rakawoyi takwas tana cewa ma ra'aitu sallar salatan kafu a kafa minna ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan da babu nauyi ba zai dadewa a ciki bai dadewa a ciki ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani sallan da bai dadewa a cikin ta kamar waɗannan rakawoyin guda takwas ba ثم صلى كما تتي غير انه كان يتم الركوع والسجود اما فا النبي صلى الله عليه وسلم yana cika ruku'u sa da sujuda sa wannan hadisi muttafaqun alayh yana sahih al da sahih muslim saboda haka ita sallar warha ana yin ta raka'a biyu kamar yadda hadisi ya gabata mun karanta hadisi wadanda suke magana akan nafilar walha raka'a biyu daidai ne a yi sallar walha rakawo'i guda hudu daidai ne a yi sallar walha rakawo'i guda shida haka na rakawo'i goma sha biyu rakawo'i guda kamar hadisin da muka karanta na abu zarri rakawo'i guda biyu yana cewa wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min minan dhuha a kowace rana wajibi ne ka yi ma kowace gabar jikinka sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce. amma inda za ka yi nafila raka'a biyu a warha lokacin warha to yana isar maka wannan sadakan da Allah ya wajarta maka akan gabuban jikinka kaga ya nuna cewa raka'a biyu din suna isarwa a kuma hadisin Abu eh, Darda da kuma Abu Dardifari suna tabbatar mana nafilar walha raka'o'i guda hudu hadisul qudsi wanda Allah ta tabaaraka wa ta'ala yake cewa ya kai dan adam kayi min raka'o'i guda hudu a farkon yini zai isar maka bukatunka da kariya gare ka game da kowane sharri a ƙarshen yini ka yi min raka'o'i hudu a farkon yini sannan ga hadis nan ka fara karantawa wanda Aisha Allah ya kara masa yarda take cewa kana Rasulullahi salli buha arba'an manzo Allah ya kasance yana sallar walha raka'o'i guda hudu ashe kaga ana yin raka'a hudu wanda malaman hadisi suna cewa akasarin nafilar walha da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a hudu ne akasari saboda haka mafi dacewa shine kada raka'o'in da zaka yi a sallar walha su gaza raka'a hudu din nan kai kokari kaga cewa a koda kana yin raka'a biyu din amma dai mafi yawan lokuta ya zama raka'a hudu ne inda so samu ne kana iya karawa ta ina aka samu raka'a shida akwai hadisin Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuha sita raka'at Anas bin Malik ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da manzon Allah ya bada labarin sa saboda haka yasa al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin Anas a littafin Kitabu Shama'il al-Muhammadiyya Shama'il al-Muhammadiyya Kitabu Shama'il babu salati dhuha hadisin 173 anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha rakawo'i guda shida kaga an samu hujjan wannan kuma akwai hadisai da dama <clears throat> waɗanda suka tabbatar da haka uh, kamar riwayar sayyidina ali jabir bin abdullah aisha Allah ya kara musu yarda dukkan su albani ya tattaro riwayoyin su yayi magana akai a littafin irwaul galil a mujallad bi shafin ne ka duba hadisi na 463 littafin irwaul galil idan aka ce raka'a goma sha biyu fa na'am akwai hadisin abu dardai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallabuha raka'atayn wanda ya sallaci walha raka'a biyu lam yuktab min al-gafilina ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wa man salla arba'an wanda ya sallaci walha raka'a hudu kutiba min al-abidina za a rubuta shi cikin masu bautan Allah wa man salla sittan wanda ya sallar walha raka'a shida fiye zalika al-yawm za a isar mar bukatunsa a wannan rana wa man salla samaniya wanda ya sallar walaha raka'a takwas katabahu Allah min al Allah zai rubuta shi cikin masu tawali'u sai aka tsallake goma sai aka ce wa man salla tintai asharata bana Allah lahu baitan fil wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu fa Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kaga don haka yasa malamai da yawa ba sa kwadaitar da yin walha raka a goma amma ya inganta me ya dalili saboda akwai hadisin Abu Zar al uh, wanda Abdullah bin Umar ya tambaye shi Abdullah bin Umar karamin sahabi ne matashi ne amma Abu Zar al babban sahabi ne dattijo ne saboda haka kananan sahabbai suna daraja manyan sahabbai Abdullah bin Umar ya ce ma Abu Zar al-Ghifari ausini ya ammi ya kai babba kai min wasiya wanda shi yake nuna cewa babu laifi don ka kira wani babba alhali ba babban ka bane ba babban ka bane amma ka kira shi ne saboda daraja shi ka ce ma wani baba alhali ba baban ka bane saboda shekarun ka sun kai haje ka sai ka kira shi baba ba laifi bane yace ya kai babba kamin wasiya kada sai yace sa'altu rasulullah kama sa'altani ya kai yaro dukkan su fa sahabbai ne da abdullahi bin umar da abu zar al-ghifari sai abu zar gifari yake kai yaro na yi tambaya ga manzo yadda ka min tambaya faƙari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallabuha raka'a ne wanda ya sallaci walaha raka'a biyu lam yuktab min al-ghafilin Allah bai rubuta cikin gafalallu wa man salla arba'an wanda ya raka'a hudu kutiba min al-abidin za a rubuta cikin masu ibada wa man salla sittan wanda ya sallaci walaha raka'a shida lam yalhaqu zalika al-yawma dhanbun babu zunubin da za ta makale mar a wannan ranar ya kasa rabuwa da ita da ikon Allah wa man salla samaniya wanda ya raka'a takwas kutuba min alqanitin za a rubuta shi cikin masu tawali'u wa man salla asharan wanda ya sallaci wal raka'a goma bana Allahu lahu baitan fil janna kaga wanda ya sallar wal raka'a goma za a gina mar aljanna raka'a goma sha biyu ba za a gina mar aljanna amma dukkan lissafin raka'o'in nan mafi yawa yana tsayawa ga biyu hudu sannan goma sha biyu wannan dalilin ya sa malamai suka fi sharwa a kai amma dukkan su hadisai sun inganta a kai wannan hadisi ya tabbata yana da kyau isnadinsa kamar yadda zuwa cikin sahihu targhib shi ya sa wasu malamai suke cewa walha tana zama magani ga wanda ya kasa barin laifi idan akwai zunubin da ka kasa bari idan ka lizinci yin walha raka'a shida a kullum Allah zai taimake ka ka shi saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man salla sittan lam yalhaqu zalika al-yawma duk wanda zai rika sallar walha raka'a shida wannan rana babu zunubin da zai makale mar ya rika binsa sa har ya samu damar halaka shi kaga ya nuna cewa idan ko zaka rika yin walha da'iman kana roƙon Allah raka'a shida a kowace rana to zunubin da ya gagare ka bari Allah zai taimake ka akan ka ah, kuma wasu malami ma suna cewa ita walha ba ta da adadi don haka don mutum yayi fiye da haka bai yi laifi ba don kayi fiye da raka a goma sha biyu bai yi laifi ba me hujja ibn hajar ya fara kawo mana hadisin aisha wanda shi muka karanta aisha ta ce kana rasulullahi yusalli duha arba'an manzon Allah yana sallar walha a hudu sai ta ce wa yazidu ma sha Allah manzon Allah yana ƙara abinda Allah ya nufa kaga da a ce akwai adadin da za a tsaya babu shakka da za ta faɗa ta ce manzon Allah yana ƙarin da Allah ya nufa don haka don ka ƙara adadi ya wuce raka'a goma sha biyu wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma mafi dacewa shine tsayuwa akan abin da hadisai suka tabbatar da falalansa wato shine ko dai raka'a biyu ko kai raka'a hudu ko shida ko takwas ko goma ko kuma goma sha biyu saboda yin sallar da nutsuwa ya fi ake an yi ta babu nutsuwa abu na biyu shi ne wanda ya kamata mu sani kafin mu dakata babu laifi don ka hada raka'a hudun a sallar walha ka hada su raka'a hudun gaba ɗayan su saboda cewar Aisha a wannan hadisi malamai na amfani da wannan hadisi a matsayin hujja yusalli buha arba'an yana sallar raka'a hudu na walha da kuma hadisin da muka karanta a baya an Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya kai dan adam kai ne raka'o'i guda hudu a farkon yini da kuma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam man salla arba'an wanda ya sallace raka'a hudu kutiba min al-abidi amma ibn qudama a littafin al-mughni a mujallar na farko shafin 433 yace al-afdal abinda aka fi so game da nafilan rana shine ka rika yin sa masna masna in ka raka'a biyu ka zauna kai ta ya kai sallama saboda wancan hadisi na abdullahi bin umar wanda muka karanta a baya salatul laili wal nahari masna masna akwai korafi da aka yi akan kalma ta wan nahari salatul laili wan nahari masna masna don haka kai nafila raka'a biyu kai sallama ka tashi kai biyu kai sallama shine mafi dacewa wannan ita ce fahimtar da mafi yawan malamai suka ɗauka tun daga tabi'ai al-hasan al-basri sa'id ibn zuwa ga su al malik al imamu shafi'i hammad bin abi sulaiman ila anna tatawwu'al layli wan nahari masna masna li zalika yana cewa ibn Kudama qudama tun da labari ya tabbata abdullahi bin umar ɗin da ya ruwaito wannan hadisin abdullahi bin umar ɗin da ya ruwaito wannan hadisin salatul Laini, masna masna sallan dare ana yin ta raka'a biyu ne to shi abdullahi bin umar ɗin ya kasance yana haɗa raka'a hudu yayin sallar wal yana hada raka'a hudu yayin sallar wal hadath saboda haka ibnu kudama yake wa sahihu annahu in taqawwa fi nahari bi arba'in fala ba'sa idan mutum ya hada raka'a hudun bai zauna ba sai a karshe bai yi laifi ba yace fa'ala zalika ibnu umar sannan daga malaman farko akwai ishaq bin rahawai yana cewa salatu nahari iftar aftaru arba'an wa in salla raka'atayn jaza shi a fahimtar sa kai raka'a hudun nan shi ya dacewa saboda haka an samu na filo kashi uku da ake iya hada su gaba daya in ma walha raka'a hudu ka yi ta gaba dayanta sai a ƙarshe ka zauna kai ta ya kai sallama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka kuma raka'a hudu kafin sallar azhar kana iya hada su gaba dayan su kafin ka zauna kai ta ya kai sallama haka na raka'o'i hudu kafin la'asar wadannan su suka tabbata suna da hujjoji wajen malaman sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun samu kyakkyawar fahimta wanda shine karshen babin sallar nafila Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure ba alaikum salam Thank you. ya tafi masallaci ba ƙwarai kuwa akwai wajibin tahiyyatul masjid a kansa a ina ga yi magana akan tahiyyatul masjid cewa tana daga cikin eh, nafin filo waɗanda ake sa su um, zawatul asbab nafin filo zawatul asbab su ne nafin filo da suke da sabar tahiyyatul masjid ana yin ta ne saboda an shigo masallaci saboda ka a kowane lokaci ka shiga masallaci za ka yi ta masjid a kowane lokaci illa idan ka shigo masallaci ka tarar ana ikama to kuma babu magana sai nafila saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an tada ikama to babu ku sauran nafila amma mutukar ba a tada ikama ba kana shigowa liman bai zo ba kai kai raka'atul fajr a gida sai kai tahiyatul masjid a masallaci wannan shine abin da suna ta sanu akwai bayan sallar asuwa idan mutum yake zama ya yi zikiri ko ba ka ba ya yi bari kuwa idan aka gama sallar asuwa ya ka zauna ka yi zikiri ba sai ka koma gida abinka ai hadisin da muka karanta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai alwalan daga gida sai ka zo masallaci kai nafila kaga kai wani haƙi ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal haƙi haka ma wanda yayi salatul shi shine wanda ya zauna bai tafi ba yayi ta zikiri sai da rana ta fito ta daga da minti 15 sai ya nafila raka'a biyu ko hudu dukkan su hadisi ya zo da bayani a kansu wanda shine salatul ishrar duk waɗannan babu wanda ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam